bakwai ga watan mayu shekara ta 2021 kuna tare da sashen hausa na studio kalangu ga labarin tare da hawa usman ga muhimman kanunsu kotu ta da'ira ta uku ta birnin yamai ta yanke ma musa aksar shugaban jaridar evenement hukuncin biyan diyar jika 200 na sefa da miliyan ɗaya na kishin laifi ga wani ɗan nijar da ke zaune a belgic lauyan shi ɗauke da ƙarin haske a cikin labarin a cikin boron da suka yi yau da sahi ɗaliban jami'a ta birnin yamai sun toya tayoyi saman gadar kennedy ko ya yi zafi ƙarin haske a cikin shirin kowane kallo ne ake ma kasancewar ɗiya mata a cikin zaɓuka da suka wakana a ƙasar niger ƙungiyar fad mai fafutukar kare hakkokin ɗiya mata ta zo mana da ƙarin haske a cikin rahoton namu na musamman masu mu barkanmu da sake saduwa barkanmu da azumi yau ne aka zo ƙarshen shari'ar da ta haɗa musu aksar shugaban jaridar evenement da abdulrahman manzo wani ɗan ƙasar nijar da ke zaune a belgica kotu ta da'ira ta uku da ta jagoranci shari'ar ta yanke ma musu aksar hukuncin biyan diya ta jika ɗari biyu na sefa da miliyan ɗaya na kishin laifi ga abdulrahman manzo a cewar metar ahmed mamman ɗaya daga cikin lauyoyin da ke kare musu aksar wannan hukuncin bai yi ba za su ɗauka ƙara kamar yadda ya shaida matar nan Fudai Ahmed. Yau da sahe mun zo neman sakamako bisa shari'a ta Musa Aksar. Eh, to mu zuwan da muka yi mun yi sammani da ga shari'an nan za a cewa Musa Aksar bai da laihi bisa wannan bayani da ya bada cikin aikin shi da yake journalist ne. mai sai zamanto da cikin sakamakon shari'a da aka bada sai aka ce a yana da laihi cikin aikin nan da yi kuma saboda wannan an ci shi taron eh, jika 200 kuma banda wannan zai ba wanda kai karan shi 'yan miliyon na kashin laihi to mu bisa wannan mun ga cewa bai yi ba saboda shine muka ce mu ma za mu daga kara zan mu ta yi gaban koti ta gaba ta sama don saboda wannan bayanin a sake shi kuma sai gaskiya ta bayyana jiya ne 'yan majalisar dokokin kasar nijar suka zaɓi mambobin hukumar ƙasa mai kula da shari'a daga bisani an zaɓi 'yan majalisa hudu a matsayin juju kamar yadda jaridar louis sahel ta bayyana a cikin su akwai uwar gidan ali maryam alhaji ibrahim da sali umaru na jam'iyyar pnds tarayya sale jibrilu na gungun 'yan jam'iyyar rassemblement des Democrat da kuma umar hamidu chana na union pour la Hukumar koli mai kula da shari'a ta kunshi juji uku wanda ɗaya ya fito daga kotun da ke kula da karya shari'a ɗaya kuma daga hukumar ƙididdiga cewa da de da ɗaya kuma daga hukumar ƙasa wanda za su haɗa da 'yan majalisa hudu in ji jaridar ta Luisa Ɗalibai jami'a na birnin Yamai sun hutu yau da sahi inda suka rinka kona tayoyi a saman tsohuwar gadar da ke haɗa garin Yamai da bayan ruwa. a cewar hassan sule kadiri magatakardan da ke kula da sadarwa a kungiyar ɗaliban suna cikin tsaka mai wuya tun lokacin da aka girka wannan asusun na gama gari na trezor mu saurari bayanin da ya ma fari da burema Kwamitin zartarwa na Inun tare da ɗalibai sun ɗauki niyyar fitowa yau da safe hakika domin nuna rashin jin daɗin su game da dukkan matsaloli da muke fuskanta a nan jami'a ta fuskar karatu da na jama'a. Nake son bayyana muku ba tare da son rai ba cewa a nan jami'ar Abdulmumin Jofo da ke nan birnin mai muna nan muna rayuwa cikin wani lokaci na tashin hankali na tarihinmu domin mu tunatar muku da cewa a yanzu muna magana tun yau da safe asusun abitan musulmanin ƙasa baya aiki ɗalibai suna cikin 'yancin su ta fuskar alawus ta fuskar taimakon jin kai ta fuskar wurin barci ta fuskar wurin ban haya ta fuskar dukkan abubuwan da ake bukata ko da bakin gwargwado ne me yasa sai mun tambaye wani abu kuwa da A cikin zaman taron ministoci na ranar 29 ga watan Afrilu da ta shige, gwamnati ya sake mai da dokar ta ɓaci a cikin gundumomin balle yara da kolo. a jihar talabiri tsohon watanni uku saboda batun tsaro ya al'umma wannan yankunan suka ji da wannan hukuncin na gwamnati ga dai ra'ayoyin da wasu su suka bayyana masu yadi abdul saka dokar ta bacin bata da matsala duka abin da zai kare mu muna goyon bayansa ya kamata a taimaka wa sojoji da kayan aiki domin sojojin su fatattaki waɗannan 'yan bindiga da suke tayar wa al'umma hankali Duk da doka hana yawon mashin bisa mashin in daina suke zuwa su aikata barnar su. Ban ga abun da ya rage ba sai abun da ya karu. Kiran da muke mikawa ga ma'ikwanta shine su kawo muna sauki saboda aikin da mashin ke iya yi in ka ce ka ɗauki mota saboda shi kusan da kuɗin sai an lumka. Mu a nan balle yara da motuna ba sa yawo gaskiya karfin tattalin arzikin da'irar ya ragu. Lalle zaman lafiya ne amma abin da yake tayar mana da hankali shine da aka hana yawo da motuna ya kamata abin ya rage ana korar waɗansu motuna waɗancan suna yawo shine yake tayar mana da hankali a cikin wani rahoto da suka fitar tsakanin watannin janairu da maris na shekara 2021 cibiyar osha reshen yamai ta bayyana cewar jihohin tawa da talabere suna fuskantar matsanancin tashin hankali wanda ya tilasta ma mutane kusan dubu goma sha biyar barin guraren su inda abun ya kai har kishi biyar a cikin dare idan aka kwatanta da 31 ga watan disamba na shekara 2020 rahoton ya kuma nuna cewar cikin jihohi da dama matsayin yara masu fama da matsananciyar tamoya ya kazamce haka zalika an gano haurawar da ta kai kishi 33 cikin 100 na adadin mutanen da ke cikin matsalar abinci idan aka kwatanta da watan nuwamba na shekara 2020 cibiyar da ke kula da ma'adinan ƙasa urano da ke haƙar iranium a can arlington yau fiye da shekaru 40 ta ruhe kofofinta na kominaka tun 31 ga watan maris ko yaya mazaunan garin na arlita za su fuskanci sabuwar rayuwarsu bayan ma'aikatan na kominak sun bar garin abdurrahman mauli shugaban da'ira ta arlit ya bayyana irin tsarin da suka yi don kada mutanen su bar garin a cikin firarsu da usman umaru miri ta yi tanadin proshidiya wanda in allah da aka aikata su to sai mu ce yau ta hijiya rano ta kama an yi icid an yi fasari duka wannan projekin an mun same su aka aikatar da su to mu sha mu allahu da mu da mu yanki duka nan arlit sai ji aga da suka kowa zai cin moriya wannan projekin insha allah tunda rayuwa za ta ci gaba da lalle ba a ta ya izin yi aiki shi kaɗai ne za mu ci ba a yi amma aiki da rayuwa insha mu allahu muna nan muna tanadi yadda za mu kokarin wannan aikin garin akokan rayuwa za yi da da yadda yake cikin da mutane za su zama ciki muna tanadin yadda kowa gidajen za a yi su kuma za a ci gaba da ayyuka mutane kusan abu wanda ba saba yi musu ba suka gani to rudani yake shiga to mu dai a bangaren mu na mashalissa ta miri ta mu mun hidda hanyoyi wanda insha Allah inda aka bi tso da kafa to rayuwa ba za ta canza ba ƙwarai lalle shi za a samu rashin kominak amma ba rashin mutane ba a cikin zaman taron ministoci na jiya gwamnati ya amince ma wani kudurin doka wanda ya shahi gudanar da karo na biyar na kidayar al'ummar kasar niger da mazauninsu in ji sanarwar zaman taron ministocin ta shida ga watan mayu sanarwar dai ta kuma kara da cewa wannan kidayar da ake son yi a watan disamba na shekara ta 2022 wata dama ce ta a gyara kurakuran da aka gano tun lokacin da aka yi kidayar karshen cewa da shekara ta 2012 haka zalika wata dama ce ta a gano bukatun al'umma a bangaren ilimi da horo kiwon lahiya da kuma abubuwan da suka jibanci rayuwar al'umma ta yau da kullum. a cewar wani shahi na jaridar jan africa da ya hutu a ranar biyu ga watan mayu shekara 2021 kasar faransa ta soma shirye-shiryen mayar da kudaden da yawansu ya kai miliyar biyar na euro ga asusun bankin bcao wannan tsarin ya biyo bayan batun sake fuskar kudin sefa da aka soma a watan disamba na shekara 2019 kamar yadda soli abdullahi masani kan al'amuran tattalin arziki ya bayyana ma muktar hamadu faransa ta ce ai ta yarda za ta sauya kuɗin sefa wanda muke amfani da shi ya koma eco sannan kuma za ta huta daga dukkan cikin wa'ansu kwamiti na zartawa wanda suke bai siyawo kwamiti na akwai guda biyu akwai kwamiti wanda ke zartawa akwai kwamiti wanda ke kula da tsara siyasan ma buga kuɗin da ake yi sannan kuma za ta maido dukkan irin kuɗin da muka tara can wurinta tun alif dubu da ɗari tara da arba'in da biyar take kwasa kuɗin mu kuɗin na kuma ya take kwasa su misali Niger in ta sai da uranium ɗinta ta sai da kamar nan miliyan ɗari miliyan tamanin Niger za ta barin su can cikin Betul limani na horanshi cikin wa'annan kuɗin ne yanzu mu daga wajen mu imuwa horanshi ta ce za ta ba da miliyar biyar bunda ke gare mu yau ba su kirgwa kuɗin da ke gare mu to su kasashen wannan yanki namu wanda ake ce ma imuwa ba su da wani husu da suke yi saboda abu ne wanda ba a sa su cikin shi ba Ya ina kwana? Yau dai na yi niyyar kawo miki ziyara a ofis. Ha ba Nafisa, aikin san ko da yaushe ƙofin sashi na buɗe suke. Na sani, duk da wannan, ni ƙaunar kice mai tsada ko? Ke ma aikin sani ba ma sai an faɗa ba, ha ba. Tsaya yaya, ina ganin ku ba ku wasa da bin hanyoyin kariyar cutar covid-19 fa. Ƙwarai kuwa, ayi wannan karin cutar na biyu. ya cancanci mu ba al'umma kyakkyawan misali. Mm, na gane shi yasa ɗazu mai gadinku ya hana mu shiga ofishinku ba tare da mun sa takunkumi da kuma ba tare da mun wanke hannuwanmu ba an ci sa'a muna da takunkumanmu a cikin jakokinmu muka sa su muka wanke hannuwanmu sai muka shigo to ko kuha kin ga wannan karan cutar na biyu da ya sake dawowa ya danganta ne da sakacin jama'a kamar yadda kuke yi ya kamata ki san ciwon kanki kullum ina ƙara jin hankalinki a duk lokacin da kika shiga cikin taron jama'a ki tabbatar da kin saka takunkuminki kada ki sakaci da wannan insha Allah yaya mu ba da kyakkyawan misalai mu kare kanmu mu kare sauran jama'a wannan sako ne na studio kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. madalla a yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. A lokacin da aka gudanar da zaben shugaban kasa a watan Janairu na shekara ta 2021 ba a samu ko da mace ɗaya tak ba da ta yi takara. Alhali a jimirce kashi 35 cikin ɗari na 'yan takarar da suka shiga zaben ƙananan hukumomi da na 'yan majalisar dokoki mata ne. Kamar yadda UNG Fad Action Development ta bayyana. mata sun wuto da fifi don kada kuri'unsu a ranar zaɓe in ji maryama jibbo mai kula da jadawalin ayyukan kungiyar tafad ganin cewa matan sun fahimci al'amuran siyasa shi yasa suka yi wannan dandazon ga dai ci gaban firar tasu da nafisatu adam sirfo Wannan shekarar an samu mata da yawa da suka fito da himma don bayyana su ta hanyar rufunan zaɓe. Mun aiwatar da wani aikin sa ido kuma a rufunan zaben da muka zagaya kashi hamsin da biyar na mutanen da ke a cikin layi mata ne da suka fito cika aikin su na 'yan ƙasa. Kuma sun fito da himma don aje takararsu saboda an samu kashi talatin da biyar na mata a takara musamman a zaben ƙananan hukumomi da na majalisar dokoki. Da nan muka lura da cewa mata sun fahimci incinsu na shiga cikin har albarkar ginin ƙasa. Sun fito don ƙwatar gabansu, ba su zamna ba don a basu, saboda hakan muna matukar alfahari da su. Ko a zauren majalisar dokoki an yi la'akari akwai 'yan majalisa mata fiye da arba'in an huce adadin kason da ya kamata a baiwa mata. Me ya kawo wannan ci gaba? Gaskiya ne an ma wuce kason mata da aka kayyade don mun samu kashi 28 bisa 100 maimakon 25 biyar da aka shirya. An samu wannan karuwar ina ji saboda kokarin kowa da kowa. Don kun ga anan fad mun yi aiki da mata fiye da dubu biyu. Mun taimaka musu da duk abin da ke a cikin karfinmu. Ina ganin wannan ma ya ba da gudunmawa sosai. Ta fannin gwamnati mun ji takaici kwarai. Saboda maimakon a samu kashi talatin bisa ɗari da doka ta tanadar sai ta kasance aka samu rabin kenan kashi goma sha biyar. A halin yanzu a cikin matakai na bada shawarwari na hukumomi muna fatan za a ɗauki matakan da suka dace. Dan Nijar ta ci gaba kwarai ta wannan bangaren. Bai kamata ba a ce an koma baya haka. Abin da dai nake gani yana hana mata shiga a cikin siyasa talauci ne fiye da nauyin zamantakewa saboda mata sun rasa hanyoyin tabbatar da kansu don ba da ra'ayoyinsu. Ya kamata a karfafa karfin tattalin arzikin matan Nijar gaba daya ba waɗanda ke a cikin siyasa ba kawai. Da nan za su samu damar shiga wani matsayi kamar siyasa. Matan ga da aka zaba muna fatan za su ɗauki kalubalen da cewa za su iya aiki daga wuraren da suka mamaye su zama hanyar da za ta sa sauran mata mata su iske su wanda ke a majalisar dokoki kuma su zartar da dokoki game da mata da 'yan matan Nijar musamman ta fannin ilimi muna fatan gaskiya da ba za su bata muna rai ba abin da ya so kenan a game da labarin na wannan maricin mu sha ruwa lafiya masu salam Rikiya albishirinki. Goro Hauwa. Shakku ya kare a game da sauraron shirye-shiryen Studio Kalango. Ban gane ba me kike nufi? Kawai ki danna lamba uku biyu biyar kan wayar take domin sauraron shirye-shiryen Studio Kalango. Haka zalika za ki iya sauraron sakonni kan kiwon lahiya a duk faɗin ƙasar Nijar. Ƙwarai kuwa sannan kuma kiran layi uku biyu biyar kyauta ne kawai dai ki kasance da layin Airtel. Kai hawa na gode. Lamba uku biyu biyar don sauraron shirye-shiryen Istidiyo Kalangu. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.